ذرني ومن خلقت وحيدا يا wannan manzo rabu da ni da wanda na halicce shi shi kaɗai a cikin mahaifiyarsa ba tare da dukiya ba ko ‘ya'ya ba shine maƙiyi Walid bin Mugira.